Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su kama mu kai tsaye a gidajen rediyo amfani, sarauniya, niyya, dalol FM da kuma nomad FM. a kazalika a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa da Marhaba rediyo Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafin mu na www.gtahausa.com ko kuma a sauke manhajar mu a cikin shafin in Radio. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikin mu ke farin cikin kasancewa da ku daga nan gundumar Columbia. Inda yanzu haka mu ke cewa karfe goma sha biyu na dare a yau Laraba 26 ga watan Nuwamba 2025. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara da kanin labarai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce an yi ma ga shirin na kawo ƙarshen yakin Ukraine. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka FBI tana neman yin tambayoyi ga wasu 'yan majalisun dokokin tarayya guda shida 'yan jam'iyyar Democrat Allah ya ceci wata mata 'yar kasar Thailand wadda ta girgiza ta kuma tsoratar da ma'aikatan wani wurin ibada na 'yan Buda. To ba labarai za mu ji kowane irin hali sabon matakin speta General na 'yan sanda ke shirin ɗauka a game da matsalolin tsaro a ƙasar. To Community Security Network, we need a united action to address this challenge. Duk a Najeriya dai, daga batun rashin tsaro sai na rashin kyawawan hanyoyi. wanda ke kashe 'yan kasar fiye da kima. Mutane da suka rasu a cikin wannan hatsari mutane tara Allah ya musu rasuwa mutane hamsin da biyu. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafe da su kenan bayan nan muna tafe da shirin mu na ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Mai kawon karo gare ka. Jama'a salamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce an yi ma ga shirinsa na kawo ƙarshen yakin Ukraine kuma zai tura wakilansa domin su gana da shugabannin Rasha da Ukraine kan wannan batu. Shugaba Trump ya faɗa jiya talata cewa zai tura wakilinsa na musamman Steve Witkoff domin ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha. yayin da zai tura sakataren harkokin sojan ƙasa Dan Driscoll domin ganawa da jami'an ƙasar Ukraine. shugaban na amurka ya nuna cewar mai yiwa shi da kansa zai gana da putin da shugaba zelensky na ukraine to amma sai bayan an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi trump ya bayyana wannan a shafinsa na sada zumunci a bayan da driscoll ya gana da jami'an kasar rasha a abu dhabi domin tattauna yadda shirin yake fasaltuwa a yayin da ake wannan tattaunawar rasha ta kaddamar da hare-hare cikin dare kan kiev babban birnin ukraine inda aka ce mutane akalla bakwai sun mutu ita ma dai ukraine din ta kai nata hare-haren inda ta kashe mutane uku a kudancin rasha tare da lalata wasu gidaje Hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka FBI tana neman yin tambayoyi ga wasu 'yan majalisun dokokin tarayya guda shida 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka yi wani bidiyo suna faɗa wa sojojin Amurka cewar suna iya ƙin umarnin da ya saba ma doka idan aka bukace su. Wani jami'in ma'aikatar shari'ar da baya so a faɗi sunansa ya ce za a yi musu waɗannan tambayoyi ne. domin gano ko akwai wani abin da ba daidai ba a cikin saƙon nasu. Hukumar tana ƙarƙashin jagorancin Kash Patel wanda shugaba Trump ya naɗa bisa wannan kujera. Wani kakakin jam'iyyar hamayya a ƙasar Uganda ya ce dakarun tsaron ƙasar sun kama suka tsare magoya baya da kuma jami'ansu fiye da ɗari uku tun daga lokacin da aka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Janairu. mawaƙi da ya koma ɗan siyasa Bobby Wine wanda sunansa na ainihi shine Robert Kyagulanyi shi ne yake ƙalubalantar shugaba Yoweri Museveni mai shekaru 81 da haihuwa a karo na biyu. A zaben shugaban ƙasa na shekarar 2021, Bobby Wine shi ne zamo na biyu a bayan shugaba Museveni. Gwamnatin ta shugaba Museveni ta canza tsarin mulkin ƙasar Uganda har sau biyu. domin kawar da wa'adi da kuma yawan shekaru ta yadda shugaban zai ci gaba da zama kan kujerar mulkin da ya hau tun shekarar 1986 wato kusan shekaru 40 da suka shige waɗanda aka kama sun hada da wasu da dama a lokacin kyamfe a kampala babban birnin ƙasar a cikin wannan mako. mai gabatar da kararraki na yankin paris a ƙasar faransa ta ce an ƙara damƙe wasu mutanen guda hudu jiya talata dangane da fashin duwatsu masu alfarma na tsabar kuɗi dala miliyan 200 da aka yi a ɗakin ajiye kayayyakin tarihi na louvre a watan oktoba maza biyu da mata biyun da aka kamo a jiya talata mazauna yankin na birnin paris ne waɗanda shekarunsu ya kama daga 31 zuwa 40 a cewar mai gabatar da ƙararrakin Lore Bekwa. Sarwar da ta bayar bata ce ga irin rawar da ake zargin waɗannan mutanen guda hudu sun taka a cikin gungun da suka je suka yi wannan sata da ta ba kowa mamaki ba. Kafofin yaɗa labaru na Faransa sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama a jiya wani mutum ne mai shekaru 39 da haihuwa Allah ya ceci wata mata 'yar ƙasar Thailand wadda ta girgiza ta kuma tsoratar da ma'aikatan wani wurin ibada na 'yan Buda waɗanda suka je suna shirin kona gawarta bisa sun da ta cewa ta mutu sai ta motsa. Wani gidan ibada na 'yan Buda da ke wani lardi kusa da Bangkok babban birnin ƙasar na Thailand ya ɗora wani bidiyo a shafinsa na Facebook. inda aka ga wata mace kwance a cikin farin akwatin gawa a bayan motar a kura tana motsi a hankali da hannaye da kuma kanta an ga ma'aikatan wannan gidan ibada wasu na mamaki wasu kuma a firgice manajan gidan ibadar ya shaida ma kamfanin dillancin labaru na associated press cewa dan uwan wannan mata mai shekaru 65 da haihuwa shine ya tuko da abin da ya ɗauka cewa gawarta ce tun daga wani lardi zuwa nan domin a ƙona ta ya ce da farko sun ji kamar ana buga jikin akwati daga cikin a hankali ya ce ya yi mamaki don haka sai ya ce a buɗe a gani ana buɗewa kuwa sai suka ga idonta a buɗe tana buga jikin akwatin watakila mata jima tana haka a cewar sa. jami'in gidan ibadar ya ce ɗan uwan matar ya shirya musu cewa shekarunta biyu tana kwance ba lafiya kuma kwanaki biyu da suka shige sai suka ga ko numfashi ba ta yi daga nan ya ce ya tuƙa ta a cikin akwatin daukar gawa har tsawon kilomita 500 zuwa wani asibiti a birnin bangkok domin a ciri wasu sassan jikinta don dasawa marasa lafiya kamar yadda ta yi wasiya to amma asibitin suka ke karɓa tun da bai je musu da takardar shaidar mutuwar ta ba yana tambayar yadda zai samu wannan takarda ta shaidar mutuwar ce sai suka ji motsi daga cikin akwatin daga nan aka yi maza aka garzaya da ita asibiti inda wannan gidan ibada ya ce zai biya kuɗin jinyar ta baki ɗaya. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu shiga duniyar rahotanni. A jiya ne Speta janar na 'yan sandan Najeriya, Mr. Kayode Adeola Ebitoku, ya kai wata ziyara aiki jihar Neja tun bayan ɗauke wasu ɗalibai da 'yan bindiga suka yi wanda aka samu rahoton cewar wasu hamsin daga cikinsu sun kubuta. Amma abin tambaya a nan ita ce, mahukunta ba su yi wani ƙarin haske game da hakan ba, amma abokin aikinmu Mustapha Nasiru Batsari ya naɗi jawabin Speta General da irin matakai da yake shirin ɗauka. Sifeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Kayode Abetokun ya ziyarci jihar Niger a daidai lokacin da jihar ke ci gaba da fuskantar hukumar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ko baya ga sace ɗaliban makarantar St. Mary a cikin makon jiya sama da jami'an tsaro na 'yan banga guda goma sha shidda ne suka bakunci lahira. a wani harin 'yan bindiga a yankin ƙaramar hukumar Mashego. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya dai Mr. Kayode ya buƙaci haɗin kan duk wasu masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaron domin tunkarar wannan matsala. But today I am here because our country Nigeria is facing a deeply troubling security moment. ya ce yau ina nan saboda ƙasarmu najeriya na fuskantar matsanancin ƙalubale irin na rashin tsaro kuma jihar niger ta zama tamkar wata matattara na waɗannan 'yan ta'adda a saboda haka akwai buƙatar haɗa hannu da gwamnatin jihar da ɗaiɗaikun mutane da kuma sarakunan gargajiya domin tunkarar wannan ƙalubale. Community Security Network, we need a united action to address these challenges. Dama dai tuni gwamnatin jihar Niger ta nuna buƙatar ganin jama'a sun kwantar da hankali su kuma ba da haɗin kai wajen yaƙi da waɗannan ɓata gari. Gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago wanda ya yi maraba da babban sufetan 'yan sandan. I can assure you, Niger Ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin yaƙi da 'yan ta'adda da suka addabi jama'a. A kan yaran makarantar St. Mary kuwa gwamna Bago ya ce abin takaici ne da har yanzu ba su samu yawan adadin yaran da 'yan bindigar suka ɗauka ba amma dai sun buɗe wata rajista da suka ce duk wani wanda yake ya san yana da yaro a ciki to ya zo ya rubuta sunan shi. The Department of State Service Ya ce gwamnati ta buɗe rajista domin iyayen yaran su zo su rubuta sunansu, amma kuma ya zuwa jiya mutane goma sha hudu ne kawai muka samu. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. so Allah Ubangiji ya ba su ikon cin nasara a wannan aiki. Wasu daga cikin hanyoyi da rayukan akasarin al'ummar Najeriya ke salwanta su ne cututtuka, kashe-kashe da uwa uba hanyoyi. A duk lokacin da aka samu haɗarin mota a Najeriya, da yawa za ka ji an ce mutane da dama sun riga mu gidan gaskiya. Ba kuwa don babu mafita ko hanyoyin kare ko hakan ba. sai dai a ce rashin samar da ingantattun hanyoyi da ke zama ajalin mutane da yawa wanda haƙƙi ne da ya rataya a kan mahukunta kimanin mutane tara ne suka riga mu gidan gaskiya wasu kusan hamsin kuma suka jikkata a wani haɗarin mota da aka yi a jihar kogi wakilinmu a jihar kogi ibrahim mustapha na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton hadarin wacce ta auku da misalin karfe biyar da kwata na yammacin ranar juma'a da ta gabata ta yi sanadiyar rasa rayukan mutum tara a yayin da kuma mutum sama da hamsin suka samu mummunan raunuka wayanda a yanzu suke kwance a cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban da ke birnin lakwaja inda suke karban magani ganau wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hidimar ceto rayukan waɗanda lamarin ta shafa ya yi min ƙarin hasken yadda lamarin ta faru sunana abubakar muhammad wanda aka fi shina da atiku a ƙiƙarin gaskiya wannan hatsarin hatsari ne mai tada hankali saboda abubuwan da suka faru ba daɗi mun je wajen mun yi ceto mutane da suka rasu a cikin wannan hatsari mutane tara allah ya musu rasuwa mutane 52 suna nan a jinyace a asibiti sannan mutane biyu kuma babu wani abin da ya same su lafiyansu kalau a cikin mutane 52 da suke kwanciya a gadon asibiti gaskiya biyu ba kyau saboda rai a wajen Allah yake amma suna nan suna jin jiki to yanzu direban yi mana bayani ya taso daga megatari jigawa state kenan yana zuwa ya kawo daidai jihar kogi lakwaja yana cikin hawa sai tarar da wani dangote shi dan gwacin ya riga ya ɓaci direban ya tsira kenan eh direban ya tsira motan ya riga ya ɓaci to ya yi diversion wani moto da sai ya sake ɓaci sai yana ma direban horn ina mishi wuta sai direban motan sai ya firgita sai ya fita cikin mota sai ya gudu shi kuma bayan da zai yi sai fara wasa da kan mota sai bayan ya fita a nan hanyar lakwaja in kana haurawa zuwa uke ne wajejen wajen sai kan motan ya fita wannan hatsarin kenan ya afku to amma yanzu dai an samu an kama shi wancan direban da ya jawo wannan hatsarurrukan Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a haɗarin Zahardin Hassan ɗan shekara goma sha takwas, amma kuma Allah yawa wansa mai suna Idi Muhammad rasuwa a haɗarin ya yi min bayani cikin ɗimauta yadda ya tsinci kansa a sakamakon aukuwan lamarin. Mun taso ne daga megatar za je ware, eh wannan abin ya faru hatsari. A nan lakwaja Tuni kuma gaskiya lokacin da abin na ya faru ban san ma inda kaina yake har ga Allah yau na taso na tsinci kaina ne a cikin wannan yanayin dan uwa na guda daya wanda Allah ya mara rasuwa akwai mutum uku wanda suka ji ciwo mhm. daga ni direba ne ba mu ji ba ciwo mutane hamsin da biyu ne suka ji ciwo wanda suka mutu mutum tara Idan za iya tunawa irin wannan mummunan hadari ya auku a ranar 14 ga watan Janairun wannan shekara a kan hanyar Croatia da ke garin Lakwaja a yayin da wata mota kirar trailer da ta taso daga jihar Bauchi zuwa kudancin Najeriya dauke da mutum sama da hamsin ta yi hadari inda a nan ma mutum goma sha biyu suka rasu nan take a yayin da kuma sama da talatin suka samu mummunan raunuka. Ahmed Muhammad Dan Asabe GTA Hausa Amurka ke magana daga Lakwaja a tarayyar Najeriya. Ga sauran kai ga sauran kai, jo fi ba ta kai malaki ta karya, da kiran Allah kawo mafita. Kada dai a manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan gundumar Columbia. yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba. sake saduwa a wani sabon shiri na ɗinkin kwalba wanda hausawa suka ce sai ƙwararre. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanai da ra'ayoyin mutane kan umarni da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar na janye jami'an 'yan sanda da ke samar da tsaro ga muhimman mutane a ƙasar daga yanzu. Waɗannan jami'an 'yan sanda za su koma cibiyoyinsu na ainihi inda za su ci gaba da yin ayyukansu na 'yan sanda. Shugaba Tinubu ya ba da wannan umarnin ne bayan ya gudanar da wani muhimmin taro a ranar Lahadi da ya gabata tare da sufeto janar na 'yan sanda kayode adeolu egbetokun shugaban sojin ƙasa laftana janar wayidi shu'aibu da shugaban sojin sama air marshal sunday kevin da babban darakta na hukumar tsaron farin kaya wato dss tosin adeola ajayi a nan abuja shugaba tinubu ya ce manyan mutane masu son kariya su nemi jami'an tsaro daga hukumar tsaro ta farin kaya ta najeriya To yaya kwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya ji da wannan umarnin? To mataki ne wanda an ɗauke shi a gabar da ta dace watakila akwai bayanai waɗanda ya kamata a ce yana samu bai same su ba sai a wannan lokaci. Domin shi shugaban hausan sojin ƙasa na ji su kwanakin baya suna ta maganganu irin waɗannan na ƙoƙarin yadda za a yi a martaba aikin ɗan sanda kuma a ba su damar su aikin su su kuma sojoji su koma barike su masu aikin su saboda sanya sojoji a cikin ayyukan tsaro na cikin gida ba karamin rauni aka yi wa aikin soja a Najeriya ba. Wata kididdiga da tarayyar Turai ta ce 'yan sanda ƙasa da dubu ɗari ko kuma ɗaya a cikin hudu na ɗaukacin 'yan sandan ƙasar da yawansu ke ƙasa da dubu ɗari hudu. sun tare ne gidajen manyan mutane suna gadi da tsare manyan. Yaya shugaban Amnesty International a nigeria Isa Sanusi ya kalli wannan matakin. To, uh, wannan sanarwa da gwamnati ta fitar a kan janye wasu 'yan sanda kusan dubu ɗari da suke gadin manyan mutane abin yabawa ne to amma akwai abin da yake yana yiwuwa da abin da ba zai yiwu ba amma za mu zura ido mu gani amma dai sai mun gani a aikace za mu ce abin ya yi kyau amma dai mataki ne mai kyau amma kuma aiwatar da shi ne zai zama da wahala ko kuma ya faskara amma dai za mu ba su lokaci mu gani. Isa Sunusi to me yasa ka ce haka? To wannan abu da suka yi maganar janye 'yan sandan nan uh, watakila ta kara taimakawa wajen samar da tsaro domin uh, jami'an tsaro sun yi karanci a Najeriya. kuma shi ya sa 'yan bindiga suke cin karansu babu baka to muna fata allah ya sa wannan mataki ya kawo wani canji kuma ya daidaita al'amura kuma irin matakan da gwamnati take ɗauka a yanzu gaskiya ni dai ba zan ce mun ga wani abu wani sabo ba domin duk lokacin da aka yi irin wannan za su yi ta fidda sanarwa ɗaya bayan ɗaya su yi ta maganganu masu daɗi amma a zahiri ba abin da yake canzawa a shekara ta dubu 2021 da sace-sacen 'yan makaranta ya yi zafi irin waɗannan kalaman shugaba a wancan lokacin muhammadu buhari ya yi ta yi to amma kuma ga abin ya zo ya ƙara faruwa to wannan yana nuna cewa ba a koyi darasi ba ba da wasu kwararan matakai ba waɗanda za su nuna akan cewa an yi abin da ya kamata don haka ba na tunanin cewar waɗannan maganganu ko waɗannan matakai za su samar da tsaro ko su inganta wani abu abu na farko da ya kamata su rika yi shine su tabbatar da cewa duk wanda suke aikata wannan ta'annatin ana hukunta su idan ba a hukunci ba yadda za a yi wannan abu a daina yinsa domin masu yi suna samun kuɗi suna kashe mutane suna rayuwarsu ba yadda suka ga dama da haka dole ya zama akwai hukunci sannan kuma a tabbatar da cewa ana gaya mutane gaskiyar abin da ya faru in an sace yara an biya kuɗin fansa ko ba a biya ba a gaya musu gaskiya domin suna da haƙƙi su sani to amma sai a rika ɓoye-ɓoye don haka ya kamata a daina waɗannan ɓoye-ɓoyen idan har ana da matsalar tsaro gaskiya ake faɗa babu ja da baya To matakin da gwamnati ta fitar yana ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauki hankalin 'yan ƙasa gani yadda batun tsaro yake ƙara taɓarɓarewa. Tsohon jami'in ɗan sanda DSP Abdullahi Ladan ya tsokaci kan matakin. Abu ne wanda yake zai kawo ci gaba kuma mun yaba. Kusan mun buƙaci haka shekaru da yawa ba a sabu ba sai shi da ya hango wannan abu Zai kawo ci gaba kwarai kuma muna yaba mu shugaban ƙasa akan wannan. Sai kuma abu na biyu su manyan mutane su tafi yanzu kwai department biyu a ƙarƙashin police. sannan kuma da civil defense in suna neman tsaro akwai wayanda ake ce ma spy police akwai wayanda ake ce ma constabulary police duka police ne a karkashin police suke in suka je suka nema a nan za a ba su. na biyu kuma in suka tafi wajen civil defense su ma za su ba su tsaro aikin wayannan department ne kusan daga civil defense da constabulary da spy police aikin su daya amma conventional da mobile police wannan aikin su daban yanzu ne shugaban kasa ya mai da su a aikin da ya kamata sannan kuma wannan abun shin zai kawo ragowar tashe-tashen hankala eh kwarai eh, da gaske don yanzu ne za a san 'yan sandan najeriya na aiki zai kawo wannan ci gaba sannan kuma muna fata mutane su ɗauki wannan abun ba tare da tunanin cewa wai zai cutar da wani bane a abin da ya kamata a yi da daɗewa ne a ba police power su a ba eh, mobile police power yanzu ne suka samu fawa allah ba mu sa'a ganin cewa yawancin sassan najeriya musamman lungu da saƙo na unguwanni ba su da 'yan sanda wanda hakan ya sa aikin kare jama'a ke da wuya shin wannan mataki zai tasiri kuwa ga masanin harkokin tsaro dr yahuza ahmed getso janye jami'an 'yan sanda da shugaba bola ahmed tinubu ya yi dangane da gadin manyan mutane a najeriya abu ne mai matukar muhimmanci da tasiri kuma wanda zai taimaka kwarai da gaske wajen mai da su jami'an 'yan sandan kan aikinsu. Kuma wannan zai ƙara ‘yar manuniya ce ta ƙara nunawa na cewar ya damu da halin da ƙasar take ciki. Sannan na uku fatanmu shine ita hukumar 'yan sanda da kuma wa shugabancin 'yan sanda za su yi amfani da waɗannan jami'an 'yan sanda masu ɗaruruwan yawa waɗanda za a janye daga gurin shugabanni. Ko da yake an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, an daɗe ana ba da irin wannan umarnin amma kuma ba mu gani a ƙasa ba. To bari yanzu za mu sa ido. mu gani ko shi shugaba bola ahmed tinubu zai iya ba da dama a tilasta wannan doka kuma idan hakan ya faru ya kamata shi ma yawan jami'an tsaron da yake tafiya da su da shi da sauran ministocin shi da sauransu kamata a rage yawan su kuma a tsaya tsayin daka a faɗaɗa hanyoyin da za a samu karshen wannan matsalar ta kici ta ƙicin ya kuma take cin kasar kamar wutar daji Tuni dai shugaba Tinubu ya amince da ɗaukar ƙarin jami'an 'yan sanda dubu talatin, kuma gwamnatin tarayya ta ce za ta haɗa kai da jihohin ƙasar domin inganta cibiyoyin horas da 'yan sanda a faɗin ƙasar. A nan shirin ɗinkin kwalba ya kawo jiki, sai makon gobe za mu sake kawo ma mai sauraro wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga balaguran da labaran tambola Za mu fara shirin ne da wasan da aka fafata a jiya a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta zakarun Turai wato Champions League. inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta benfica ta bi ayas har gida ta lallasa ta da kwallo biyu da nema ita ma union saint ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta galatasari da kwallo ɗaya mai ban haushi chelsea kuwa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne da kwallaye uku da nema a ingila yayin da kungiyar kwallon kafa ta ba liverpool kuwa suka samu nasara akan manchester city da kwallo biyu da nema a gidan Manchester City. Borussia Dortmund kuwa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal na kasar Spanish da kwallo hudu da babu. Juventus ta samu nasara a gidan Bodo inda ta doke ta da kwallo uku da biyu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Karabakh da kwallo biyu da babu. har ila kungiyar kwallon kafa ta Slavia Braha sun tashi can babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Atletico. idan muka leƙa wasan da aka fafata kuwa a jiyan kungiyar kwallon kafa ta ko marcel ne ta samu nasara kan ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle na ƙasar ingila a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin na zakarun nahiyar turai da inda kungiyar kwallon kafa ta folos za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta monaco sai copenhagen za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta almaty yayin da psg suna tare da kungiyar kwallon kafa ta tottenham hotspur kungiyar kwallon kafa ta olympiacos kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da misali karfe tara wayannan wasanni za a buga shi a agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi ita ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal a wannan rana ta yau din tana tare da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich yayin da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da su barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta psb atlantico madrid kuwa daskar uba karɓi kungiyar ƙungiyar kafa ta Inter Milan ne yayin da entrin Frankfurt da su fafata da ƙungiyar kwallon kafa ta Atlanta sai Sporting wadda su ma da su barje wasan su a gobe idan Allah ya kai mu ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sporting din da su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Club Brugge wayannan su ne wasannin da za a fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta zakarun Turai. daga bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta zakarun nahiyar turai kuwa za mu leka bangaren cinikayyan yan wasan kwallon kafa na nahiyar turai a watan janairu inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta ac milan Kungiyar kwallon kafa ta Marcel na tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Brighton don ɗauko ɗan wasan ƙasar Denmark ɗin na Matt O'Reilly dan shekaru 28 da haihuwa inda za su ɗauko ɗan wasa a mazaunin dindindin a watan Janairu da zaran an buɗe saye da sayarwar 'yan wasa. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa suka nuna sha'awarsu da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na ɗaukar ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig James assan Liverpool ma na zawarcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Vanimont ɗan ƙasar ghana antonio simoni mai shekaru 25 da haihuwa kuma tana sane da wato inda aka sanya masa kuɗin da ya kai fam miliyan 65 da zaran an biya domin sakinsa bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu a wannan safiya taku. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima jima cikin ku? karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Kada kuma ta za ku ya sauke manhajar GTA Hausa a shafin TuneIn Radio don sauraron shirye shiryen mu kai tsaye da kuma bibiyar mu. na gtahausa.com da Facebook, X, Instagram, TikTok da YouTube don samun labarai da ɗumi Kada kuma kumanta za ku rubuto muna duk waɗansu abubuwa da kuke so ku gani ko kuma suke damun ku a yankunan ku. Haka zalika za mu so ku aiko muna da saƙonninku. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmad da ya ni gabatar da shirin. Ni kuma naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam.